وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين الهمس شرين بكر غوة ربيع الأول جرى دبو ya dace da daren goma sha biyu ga watan nuwamba ashirin na biyu dubu da ashirin allah malaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi domin ci gaba da karatunmu na sharhu ibn aqil za mu tashi daga baiti na da goma 117 kuma kamar da aka sani muna cikin babin muftada بسم الله الرحمن الرحيم a littafin mai ورفعوا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا قال يسي ورفعوا مبتدا هو مبتدا رفع عنه بالابتداء سبو دفارة kasa yi sukarin cewarsa shi ne na farko ko a aikace ko kuma a ce yana bigirin na farko wani ko dalili ya sa ya zamanto na biyu wannan farakantakan ko farkontaka saboda dalilin ta aka wa mubtada rufu'a ko wani mubtada za a same shi da rufu'a in ma rufu'a ba ta bayyana ba yana dai mahallin rufu'a shine ma'ana wa rafa'u mubtada'an bil ibtida' al wato farko ko farawa ko farkontaka ne mu ce farkontaka inda hausa za ta inganta a haka wannan shine dalilin da ya sa mubtada ya zamanto min ya zamanto mai rufu'a bai zamanto mansubi ba bai zamanto majruri ba li ajli al ibtida min ibtada yabtadi'u ibtida'an raf'u khabarin bil بالمبتدا hakanan kuma haka lamarin yake ga rafa'antar da kabar shi kuma an yi shi wata kabar ya samu rufu'a bil mubtada saboda mubtada mubtada ya samu rufu'a saboda farawa shi kuma kabar ya samu rufu'a saboda mubtada an bai كذاك رفع خبر بالمبتدا haka nan kuma rufu'an kabar shi kuma ya zo saboda muktada mai littafin mu ya ce mazhabu sibawaihi mazhabar sibawaihi وجمهور البصريين لما في يوم معلوم بصرة ولسوني عسلي في بوهينا تكنسو قليل من عمل الفراهي لما تكن معلوم بصرة ما الخبر سئلت أن المبتدا مرفوع بالابتداء شي مبتدا مرفوع نياسا مرفوع نيسان سبودا فاراو كوفر كونتكرا وأن الخبر شيكما خبري مرفوع بالمبتدئ شيكما سوى المبتدأ نيأك مسا كو يسامو رفوع كينا فالعامل في المبتدئ معنوي وتعامل معنى أدن ما يتاثيري عامل المؤثر idan aka ce kalma kaza amilun fi kalma kaza ma'ana kalma kaza ta yi tasiri a cikin kalma kaza ta masa tasiri kasancewar ta samu masa ta kawo rufu a cikinsa ko ta kawo eh, menene sunansa ko ta kawo nasu ba cikinsa ko ta kawo jari cikinsa an fahimta shi ne mana amil mai aiki ta yi aiki cikinsa ta yi tasiri cikinsa kenan abin da ya tasiri cikin mai tasiri cikin mubtada ba wani abu bane wanda kake gani ma'anawi ne domin aka ce farawa farawa ma'ana ne kawai suna ne na ma'ana an fahimta saɓanin amili cikin kabar shine mubtada din shi kansa mubtada shine menene shi tasiri cikin kabar har ya sanya masa menene ya sanya masa rafa'a wadu shi kuma khabar wanda ya tasiri a cikinsa wani abu ne wanda yake na ma'ana farkontaka ba wata kalma ba ce da za a gani ko abin ko to shi yasa aka ce fal'amilu fil mubtada'i ma'nawiyyun amili a cikin mubtada' ba labzi ba ne a ma'anawi ne ma'ana ne kawai na ma'ana ne menene ma'anar ma'anar ne wa Lismi shi ne kasancewar suna wanda shi shine shi ne kasancewar suna mujarradan tsiraitacce kasancewar suna ya tsiraitu ko ya tsiraita an al'awamilin lafziya daga dukkan wasu masu tasiri na lafaz an fahimta masu tasiri na lafazi gairin za'ida wanda kuma ba za'ida ba akwai su awamil lafaziya awamil lafaziya masu tasiri na lafazi amma kuma sunan su ƙari da za a goge su ma'anan ƙari da za a goge abin ma'ana ba za su canja ba amma kuma lafazin yana nan mana hmm? samun sa a maganar larabci cikin alkurani akwai shi cikin hadisi cikin waƙi-waƙin larabawa duka akwai shi za a kawo wani harafi ko a saboda a ƙara ƙarfafa ma'ana kawai haka amma da za a cire hamzan harafin ba zai kawo wata mushkila ba ma'anar tana nan ba za ta girgiza ba wa ma ashbahaha da abin da ya kama da al'awamilul labziya غير الزائده irin su rubba ta wa tara ga bighairi za'ida ko hasuriza an israzi an kare da aka ce bighairi za'ida bighairi hmm? da aka ce ghairi za'ida aka ce مجرد عن الأوامر اللفظية غير الزائدة تلاكة غير الزائدة إنن دومين أتشره هو أكنجي مثل مثال بحسبك درهم بحسبك درهم domin birin nan za'if ne ko babu shi mana suna yi tsayewa kana cewa hasbuka dirham hasbuka dirham da hasbuka dirhamun da bi hasbuka dirhamun duka ma'anar su ɗaya kenan bawon din nan amin ne labzi amma kuma menene za'i ya zama to amin domin ya sa hasbi ya zama to yana da wata tun da ba ya zo dole ya samu wata liƙasa inda babu baɗin na za ka ce hasbuka hasbu hasbuka dirham amma yanzu ga ba dole ka ce bi hasbi maimakon hasbu amma kuma za'id ne ma'ana za'id in ka kankare wannan ka cire wannan baɗin mana sa nan larabci ba wani damu bi hasbuka dirham hasbuka dirham ma'anar sa أنفع يمتى فحسبك لفظي أبنن آه، آه، أبنن فبحسبك لفظي فبحسبك إنن في مكتداني أنفع يمتى ومن ذا أكتك مثل إرادي irin su wannan hasbi kadir hamun irin su rubba rajulin kamar da za mu karanta nan gaba ƙa'imun kaga za ka ce abin nan b harfu jarrib ne za'idin sannan mamniyin alkasri la mahalla lahu min al iradi kowani harafi sunansa la mahalla lahu min al iradi da lokacin da ka zo za mu ga irabi za ga irabi in ka zo maganar harfi in ka faɗi tasirin sarsauran za ka ce la mahalla lahu min al-irabi an fahimta yawwa to kuma shi hasbi shi mubtada ne marfu amma sai ka ce wa alamatu raf'ihi الضمة المقدرة على آخره منع من ظهور هذه الضمة استثقال محلي لحركة حرف الجر الزائد تنا اكو حركة حرف الجر بعد ذلك في يضمته حرف بذيل هو اما ذاك عندنا ما دون سي مبتدا هم كما بحسبك مبتدأ درهم خبر وادي بيدنا حرف حرف الباء دينا زائد لي حرف جر لا مال له من الايراد فانا حسب دينا مبتدا مرفوع علامة الرفع فشيني الضمة المقدرة في آخره سوري منع من ظهورها وجودي حرف الجر إما أنجاني توا دودو أنه تكيلا بشيدا نيوه أمين دي ما لا يتفحك بك مبتداني وادي وهو مجرد عن الأوامر اللفظية غير الزائدة يا ترى يتدقى أوامر اللفظية غير الزائدة باب الشيات ترى يتدشي amma bai su da awamilun lazziya za'ida ba don ba ɗin azza'id ne shi ina son ku zarda wannan wuri kare rikitar da ku na'am bala menene a ah, ana muna magana ne ya zamanto shi mubtada kamar yadda muka ce a nan kaunar ismu mujarar anil awamili allabziya zairin za'ida kenan farko dai akwai awamil allabziya wanda suke zairin za'ida sannan kuma akwai al'awamil allabziya al-za'ida to ba a za'idan muke nuna ba yana yiwuwa ya zamanto ya sukurtu da al'awamilul lafziya az-za'ida kamar da nan hasbuka domin bi din nan za'id ne harafi amil ne lafzi za'id ba shi muke magana amma ba za a kawo amil lafzi ghairu za'id ba tare da mutuda ba zai yiwu ba ka fahimta ne ko baka fahimta ba ta ba da mu bari mu je shi yasa ya ce fa hasbika mubtada'un wa huwa ai shi hasbuka din nan ko bi hasbuka din nan mujarradun tsiraitacce ne an tuɓe shi anil awamil an tuɓe shi daga awamil allabziya na lafazi zairu za'ida wanda suke ba wani wanda suke wani za'ida walam yujarrat an za'ida amma ba tsare ta shi daga al'amilul lazziya az-za'ida ka gane yanzu ta fa innal ba'a baɗin nan da kuke gani addakhilata wacce ta shiga alaihi akan bihasbika alaihi abdamir ina aidin ila lafzi bi hasbika wadi za'idatu ba ke yar ƙari ai kun san ƙari ku yawo sannan har yanzu aka ce ba ma ba za'ida ba ma harfi za'id ba a'a harfi wanda yake shi ba za'id ba ne ɗari bisa ɗari amma yana kama da za'id don wanda yake kama da za'id zai aikin harafi zai aikin wani lokaci ba na harafi ba irin su rubba ko shi ne ya ce watar zabi da shubhi ha sannan kuma ya yi itirazi da ya ce wato wani labzi za'idi ko mai kama da wani labzi za'idi domin yana so ya kare min misli irin misalin a ce rubba wadi rubba rajulin tsa'imun a nan ka gani farajulun mubtada rajulun mubtada ne wa tsa'imun shi ko tsa'im kabaru kabarinsa ne in aka ce ka yi ne da mai za ka ce sai ka ce rubba harfu jarrin shabihin bizza'idi ba kamar bihazbika bihazbika harfu jarrin za'idin wadi sannan rubba kuma harfu jarrin shabihin بالزائد ممنين على الفتح shi rubba kullu rubba ne zaka same shi ba ka taba ganin za a ce maka yanzu magana rubba ka ce a ce maka rubbin ko rubban ko rubbun rubba mamnun al-fath wazi kamar yadda ba kullum ai ba haka za ka same shi yana tare da kasara ko kwana samun ba mai fata ko wani harfi dai mamni ne ko dai zama mamni a kan kasara ko zama mamni a kan sukuni ko kowane harfi wannan dama da biyar sassu to aka ce kai lera رب رجل قائم ذاك رب حرف جر شبيه بالزائد سنة ممنون على الفتح لا محل له من الإراب لا محل له من الإراب لأنه حرف الغاد فإن الرجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها أي من ظهور الضمة اشتغال المحل شغلتوا في محل لحركة كو بحركة حرف الجر شبيه بالزائد سورا محل ينزل شغلت الدمير كربان كثرة دا حرف جر يكاو مثلا بعد ذلك كما يكرهون ضمة سورا كسر مقدر الضمة فكو رب رجل أتى أتليس رجل من منين قائم رجل مبتدا قائم خبر يعني رب هذا سيكتي رب رجل قائم أكتي كي لنا بذلك الشيء رجل مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور هذه الضمة اشتغال المحل واشتغال الآخر bi harakati yawwa bi harakati kasri an fahimta? yawwa to shi ne ya ce mubtada'un wa qa'imun khabaruhu wa yadullu ala zalika raf'ul ma'tufi alayhi inda zai haka zai baka zai kara ga muku cewa shi marfu'i ne in aka masa alafi za a ga cewa banman ta fito a nan rubba kasarar da rubba ta jawo ya hana banman ta bayyana a ƙarshensa amma maɗufinsa da yake kasarar ba ta shafe shi ba shi zai samu rafa'a shi ne a nan kawai za ta ce rubba rajulin ƙa'imun wa mra'atun wa mratun ma'dufun ne ala rajulin ba wai ala qa'imin ba kamar kana cewa rubba rajulin qa'imun wa ruba imra'atin qa'imun amma yanzu imra'a din ba mata rubba ba saboda haka ta koma asali ta nan muktada lirabin wannan zai ga zai ba ku shine abin zai ga shine rajulin mubtada'un marfu'un وعلى وزراسي الضمة المقدرة على آخره منع من ظهره أبن مغامك سنن وامرأة معروف على رجل والمعروف على المبتدأ مبتدأ أنجانه وهي كذلك امرأة إنن مبتدأ كانت إن معروف على المبتدأ وهي مرفوء وعلامة مدرسه الضمة الظاهرة kun gani abin da ya sa ka wannan misali na biyu domin ya kara maka bayani ne don ka yadda da bayanin da ya aran cewa rubba rajulin ƙa'imu rajulin ina duk da kasara yake da shi saboda dalilin rubba amma dai yana nan mubtada ne marfu'i wadi ta والآمل fil khabari lafziyun yanzu mun gama maganar mubtada mun dawo kuma kan maganar khabar domin mun ce mubtada amil a cikinsa ma'anawi ne ba lafzi ba ma'anarin shine bigire bigire ba ba lafazi ba ne ba rubuta shi zaka gan shi da ido ba ko ne wani amma shi khabar amil ɗinsa ne ne lafzi ne domin mubtada ne lafazi gashi na yanzu ka ce rajulun qa'imun hmm? ka ce bi hazbika dirhamun والآمل في الخبر آمل يتكين خبر لبزي لبذي هو المبتدا شين مبتدا وهذا مذهب في بويه رحمه الله ولا نسي مذهب في بويه يتتي كما ما خلاصة إنه مالك ما يبين أمانة تكين واجنسا ورفعوا مبتدا بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدا وهذه wa zahaba qaumun wasu maluma wasu mutane maluma ake nufi na nahu ila anna al'amila fil mubtada wal khabar al akwai maluman da suke ganin maluman da suke ganin cewa a'a a abin da ya tasiri cikin mubtada da kabar ɗin, dukan su biyu abin da ya tasiri a cikin ne shine ibtida ne ya tasiri a kun ba kun fahimci bambancin masabobin fiqh wannan cewa amili cikin mubtada al-ibtida amili cikin kabar al-mubtada wannan kauli kuma yana cewa a'a amilun cikin mubtada al-ibtida amilun cikin kabar ma har yanzu al-ibtida kaga shi wannan daukar da faɗi kenan babanka babanka ne kakanka ma ai babanka ne don shi ya yi babanka <laughs> an gane abi yawwa وقال قوم هو ذهب قوم إلى أن العمل في المبتدا والخبر الابتداء حينما دكان سبيو فالعامل فيهما عامل يأتكن سبيو معنوي نيكن بالذير وقيل kauli na uku kenan an ce kuma amma ce al-mubtada marfu'un bil ibtida shi mubtada din nan abin da ya tasiri a cikin sai zaman to mai rufu'a ibtida ne wal khabar sannan shi kuma khabar abu biyu suke tasiri cikin sa marfu'un bil ibtida wal mubtada an fahimta wannan kamar yana cewa mubtada dan ibtida ne shi kuma khabar dan mubtada ne da ittida an fahimta yawwa nan ma dai muna cewa ya dan ubansa ne kai tsaye sa'an nan kuma dan kakansa ne har yanzu saboda kakansa shi ya yi mahaifinsa wa duk na ya yi ta akwai magana ta uku wakila har yanzu an ce a'a su biyun duka da mutada da khabar tarafa'a kowanne ne su shi ya tasiri cikin dan wansa mubtada shi ya sanya khabar rufu'a khabar shi ya sanya mubtada ya zamanto mai rufu'a wadi shine ma'ana tarafa'a ay rafa'a ba'dhuhuma ba'dhan wadi shine ma'ana tarafa'a a kamar kowa wannan asalin wani wannan asalin wani tsakanin kaza da kwai wanne ne farko wanne ne asali an gani wakila ta tarafa wa ma'anahu ma'anar wannan ana nufin annal khabara rafa al-mubtada ma'ana ta tarafa'a ana nufin annal khabara rafa al-mubtada khabar shine kawo mubtada'i rufu'a وأن المبتدا رفع الخبر شيء ما مبتدا شيء كاو خبر رفع يعني ماذا ممسا قولي نوا قولي هدو توقع مريتا في المزيد ذات مريتا في المريتي وآدل هذه المذاهب ما في دي ديتر وأن مذهبه في مذهب في بويه وهو الأول shi ne masabar sibawaihi wa huwa al-awwal me wannan masaba ta sibawaihi na'am عامل ما اها اه kula wanda ya rufe jawabinka ba daidai ba ne kai kana jawabi mai kyau ne menene shi santa aiwa shi kuma amilin kabar fa wannan shine maganar boye ka fahimci maganar sibohi yawo shine kuma yanzu da shi ibnu aqil ya zaba ce alalul madahi ma'ana madaidaici ko mafi don aka ce eh, madaidaici ma'ana mafi karfi kenan shi yasa ko ingilishi ake cewa central government ko central bank ana nufin banki mafi karfi jagora kenan ولكن لو كان عندك تيم ممكن الله يكتب وكذلك أنك أمة وسطا حكى الله سن يكو الأمة ما فيها كرفي إيماني دا آه، درجة معنا كوني نتأكي دا من أكتب كيني نتأكي معنا كيني كين شو جباكي نان كيني ببن أبن وادي أو وعدل مذا هذه المذاهب مذهب طيبويه وهو الأول وهذا الخلاف مما لا قائل فيه ما na kila ce wannan saɓani ba ya da wani natija ba ya da wani wata fa'ida a zuwa gani illa dai tattaunawa ce kawai na'am ba zai iya canja wata ma'ana ba ne yana nufin wannan kilasin duk ko duk yadda ka dauki lilas ba zai canja maka ma'ana ba shine ma'ana da la ila fihi ba zai canja wata ma'ana ba akwai kilafin da ana iya gina wata fa'ida a kansa akwai kilafin da kuma duk ma maganar da kai duk ma maganar da ka ba wani abin da zai canja illa dai kawai eh, abin nan kamar a ce ya ka ne da zo wanda ya ce ya ka kaga ce kai ba ya ka bane ka ce zo wannan kilafi na su rada ila ta tafi domin zo in ka ce wani zo zuwa zai wurinka in ka ce wani ya ka zuwa zai yi kowa kuma shi kadai ne zai zo an fahimta don suna kalan son su yi yawa ka ce ku zo amma zo mutum ɗaya ne zai fahimta ko ko namiji ko mace to ta yi haka mace tana bukata a ce yaki watakila anan nan a ya bambanta a ce cewa akwai kilafi tsakanin wannan kilafi akwai ɗa'ila ta ta din da za a samu wani bambanci da za a iya ginawa a wurin saɓanin wata magana nan ana cewa fa'idatul kilaf idan kuma duk saɓani tun daga farkon har ƙarshe duk ya ƙare ba wani abu za a iya samu na ginawa sai a ce wannan saɓani ba da wani amfani za da ailata ta amma yanzu kamar da na ambaci zo da yaka idan ya zamanto zo yaka namiji zai zo shi kadai mace za ta zo abin nan eh, namiji shi kadai zai zo amma idan kana son kira mace za ka ce yaki zo kuma ba wani bambanci da mace da namijin duka kenan ya nuna lafazin zo yana da wata kima akan yaka domin yana bukatan bamiri yaka yaki an fahimta? to shi yakin nan yaka ana kiransa da mutane da yawa ana kiransa da wannan lafazi ba ana cewa yaku ana faɗi haka ka zo nan ana sun bambantawa nan kuma da singular din ma ka zo ki zo ku zo an samu abubuwa guda uku ka zo ku zo ki zo abu uku yaka yaki zo ta wannan bangare ya zarce ya zarce yaki karfin fa'ida domin eh, ko shi yana daukan ana iya tsora mata abubuwa har uku gaba ɗaya yana daukan abubuwa guda uku shi ko yaka ya nan kawai namiji ne da mace kawai da mutum bai kawai yake amfani kuma namiji da mace na'am ya ku da yawa haka lallai duka kiyasi kan larabci ya kamata a ce ya ku don ana so a mutane da yawa su ya ku ana cewa ya ku da hausa a ƙara bincike ne bala wannan abin nan a ƙara da bincike ba na jin ana faɗin haka ana cewa ya ku ya ku ana nufin ku ku zo da yawa idan ana sai amfani da wannan sai a koma zo a ce ku zo nan ma kuma a ƙara ka ce ku zo da wannan ne ake ganin cewa hausa tana cikin harshen Eh, samiya wanda ba su da yawa dangin su yan kaɗan ne a duniya larabawa isra'ilawa harsunan mutanen habasha ethiopia somaliya hausa irin wa'annan suna da wannan irin farcen angas suna da ɗan irin wa'annan dai ba su da dangi ne karami a kudin shi da manyan da manyan dangogi wanda su suka yawa a duniya cikin suna suna da bambanta ba mai sosai tsakanin namiji da mace da abin nan mutane da yawa da mutane kaɗan na so wannan darasi ne ina ga baya da wahala sosai Allah ya na'am bai kai ba na da Allah fahimtar da mushi da wuri wuri don jauharin da yanzu shine an karantar da mu mubtada menene tasiri a cikin mubtada ya masa tasiri mana ya kawo masa rufu'a muka ce wanda ya kawo masa tasiri shine amili amal wanda ya aiki cikinsa shine Ittida shi ko kabar fa sai muka ce ko mubtada ko kuma ittida din shi kansa ko mubtada da ittida ko kuma mubtada din ne ya masa kamar yadda shi ma yawa mubtada din hmm? to sannan shi mubtada din kun san an masa sharhi an masa sharadi ya zamanto mujalladi daga amili lafzi wanda yake ba za'id ba amma yana iya haduwa da amili lafzi wanda yake za'id kamar da haɗu da ba a wurin bi hasbika kamar da haɗu da rubba a wurin rubba rajulin kun fahimci abin to duk wanda ya fahimci wannan ya fahimci darasin mu na yau uwar kasida كان يوم بسم الله الرحمن الرحيم رانر كان يوم التاسع والعشرين رانر عشرين ترى من التشرين الثاني نوتر نوفمبر آه آه، من من من من ذي القعدة وادي نوتن ذي القعدة نوتن شادي عام ألف وأربعمائة وتسعة عشر للهجرة شكرا له أريهلو للشاترة الهجرة الموافق واللي داتشي دا اليوم السابع عشر الموافق لليوم السابعة عشرة السابعة عشرة في السابعة عشرة الشهر الثالث شهر آذار شهر مارس وشين الوقت أنا wata جونوري uku مارس آذار لعام ألف وتسعمائة وتسعة وتسعين شكرا الدمول إلى الأبي ترى للتفعين ترى يو شكرنا وكنا نوا نعم؟ أو عشرين دقيقة bana shekara 21 kenan وأن rana ta zamanto yawman asiran rana ce mai tsananin wahala ala alil madina ga mutanen madina annabawiya madinar annabci me ya faru haifu fuji fihi saboda irin yadda mai mufaja aka musu bazata ku ce saboda irin yadda aka musu bazata a cikinsa da kabarin wafati ta hanyar labarin samun labarin mutuwar fadilatu sheikh umar bin muhammad fallata al-mudarris bil masjid an-nabawi ash-sharif wanda yake karantarwa a cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam taghammadu Allah ta'ala bi wasi rahmatihi Allah madaukin sarki lullube shi da yalwatacciyar rahmatsa وهذه أبيات ولن نمبتتك أني قيلت دعك فإيسو في رسائه جميل رسائنس رحمه الله أنفد ولن نمبتتك أن ربوتاتني في اليوم السابع عشر أرى نرجو الشابقي بالشهر الثاني عشر قوة شابيشيني قوة ذو الهجة أم ألف وأربعمائة وتسعة عشر للهجرة النبوية واللي دا كده الشهر الثالث من هذا الظهر آذار كوماتش تام طيب، يدا كده أكو كي قوة مهدو وطن أبريل من اللي وطن أبريل ما يسمى وطن أبريل نعم no? Ah. ina duwat jumat hmm? shubat to wane ne kuma yake gani mai sunan abin nan mai sunan april april ah ku yanzu kullum ma mai da muke na kuna shirya sun tuba da kullum tuba sun to sati mai zuwa ya kamata ku a gano a gano abin nan kai ka riƙe naka da kyau kai ma kenan da faɗin bai baitoci yau shekaru nawa eh, ashirin da shekara ashirin da ɗaya kuma ni an ma ba ni kuɗi saboda lokacin da na kai wa na je gidan shi shek fallata don matar ta yar yankunan abin nan abin nan ko yar kasar azerbaijan abin nan ko bukhara da suna ƙarƙashin soviet bayan sun ga kasidar sun ɗanyi kuka haka suka matar har matarsa ta bayan naira abin real ɗari biyar na dai farin ciki don riyal ɗari biyar kuɗi ne mai yawa ciao kun ji tarihin katidar ko to bari mu koda baiti uku بسم الله الرحمن الرحيم لله في الخلق من وفى ومن يذر هو المميت كما قد أثبت الخبر لله في الخلق من وفى ومن يذر wato Allah maɗaukin sarki mallakarsa ce ko kuma Allah shi ke da a cikin halittar nan wanda manwaffa wanda ya kashe isar masa da kwanukansa ajalinsa ya zaro da wanda aka bashi a raye dukansu ƙarƙashin Allah suke dukansu na Allah ne wal mumitu shine mai kashewa ko shine mai matarwa kama kal asbatal kabaru kamar yadda eh, labari ya tabbatar ko hadisi ya tabbatar la shi a yabqa ila ma ja'ahu ajalun wala yu'ajjalu illa mi'atihi al-qadaru babu wani abu da ke wanzuwa da za ma ja'ahu ajalun idan ajali ya zo masa ba abin da zai wanzu zai tafi ولا يعجل سنن باب وني ابن ذا غغوتا مسا اجلي الى اجل ما يزوبا شنو معنى الا ما القدر اذا واتو اجلي كو قدرها بتزو مسا ان الحياه وان قالت مطيبه للمرء يوما اتاه الموت او ضرر ان الحياه اللي قلنا رايوه ده مشي وان قالت مطيبه كودا تا تصويتا تنا halin tana mai dadi ga da ita yana cikin ƙoshin lafiya da duk abubuwan da yake bukata ya samu ba rashin lafiyan jiki ba rashin lafiyan aljihu ba duk komai na tafiya daidai da ta yi kyau ga lilmari ga mutum yau man a samu wata rana da a tafi mautu a zararu da mutuwa za ta zo masa ko wata cutarwa za ta zo masa wannan ɗabi'a ce da Allah ɗaukin sarki ya yi ɗan adam a kanta hiyar duna ai suke duniya fa innaha darun muzakhrafatun ita ai wata gida gida wani gida ne da aka kawata azin biha ghararan ma fawqahu ghararan ghararan azin biha ghararan kai mamakin rudi da ke cikinta ma fawqahu ghararan babu wani rudi da ke saman rudin rayuwar nan ta duniya من هذا ايوان امكو تمام تمام طيب، نعم مذخرفة اه القرآن القرآن القرآن ماذا سورة الزخر مين معنى سورة الزخر قوى الزخر قوى مذخرفة وابين دعاك قوى ابين دعاك قوى تعالى kamar ka ce hazi ashiya ko hazi ashiya almuzakarfa almunammata a wace wasu abubuwa wanda aka kawata ba kamata a kula da su ba ko aka adanta wata muzakarfa dai wanda aka masa aka kawata shi a zukruf kawa muzakarfa kawatattu Ka na wani lokaci zai zamanto na hakika ko ya zamanto ba na hakika ba na. Um, da wanda yake bari man wafa wanda ya kashe da wa man ya zaru da wanda yake bari a raye ajalin sa bai zo wata kuma na Allah ne cikin halittar nan mallakar Allah ne cikin halittar mun nan wanda shi Allah ya matar da shi da wanda shi Allah ya bari yana raye duk nasa ne mulkin sa ne dukansu shi ne ma'anar wannan abin nan sadrin baitin na'am eh duk wani ne rudi eh rudi me kake nufi da rudi gharar eh azin biya e eh, azin biya gharar ma fawqahu gharar kai mamakin rudinta babu wani rudi da ke sama da rudinta ita duniyar kenan ah. adduna nan yana nufin adduniya akan takaita lafazin duniya duniya da duna na ko kun same shi ne? ya eh, ba ku same shi ba shi kuma da fallata abin dan najeriya ne asali yayansa mutanen na faɗa ne mutanen gombe amma yayansa sun tasirin hijiran nan na zuwa aikin hajji ko a maliya ko ba a ƙetare maliya aka haife shi can saudiya yi sun zana madina ta aka haife shi da sauransu fulani ne amma dai kamar da nace ce matarsa a mutumiyar bukhari ce yana daga cikin wanda suke karantarwa a rauda mun karar da shi mun same shi babban malami a madina za akwai hulanin mu a nan hujjara sama yawanci yan bauchi yan na faɗa da abin ana akwai muhammad sheikh muhammad sani mun tarar da shi yana daga cikin limamin harami na madina to ma da Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk